من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya sha ɗaya ga watan da watan sha ɗaya a wannan shekarar ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen suratul mujadala yau kuma za mu tashi farkon suratul hashri suratul hashri ita ce sura ta hamsin da tara sannan kuma tana kunshe da ayoyi ashirin 24 bala ce wahiya a suratul hasr madaniya suratul hasr sura ce wanda take madaniya abin nufi an saukar da ayoyin ta bayan hijira wahiya arba'un wa 20 aya tana kunshe da ayoyi ashirin 24 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu anna nasra Allah lil mu'minin wa tamkinahum 'ala al-ardi sajid babba abin da sura take tabbatarwa taimakawa da Allah ke wa mummunai da tabbatar da su a ban kasa wannan tabbataccen lamari ne alkawali ne da Allah ya riga ya yi zai taimaki mu ne sawa'un wanda suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam ko wanda za su zo a waɗansu zamunna na bayan da manzo Allah tare da musu tabbata gare shi matukar matukar sun suka sharaɗa na taimakon Allah ko ubangiji da Allah zai taimake su ne babban abin da su take take karantarwa muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya fahimtar da mu ayoyinta daidai tare da yin aikin su بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار حديث يا تبتا تكون سيد البخاري وانت أكرقون دك سعيد بن جبير الله تكار الله تكار فرقاهم يسي قلت لابن عباس ناتي عبد الله بن عباس سورة التوبة يسي حتى وانا سورة تكي سورة التوبة سورة تكي نعم قال عبد الله بن عباس هي الفاضحة ai ban da tauba ma tana da wani suna mai tonan sididi ma zalat tanzilu wa minhum wa minhum hatta zannu annaha lam tubqi ahada min bata guje ba tana saukar da ayoyinta wa minhum kaza wa kaza wa minhum kaza wa kaza har sai da munafukai suka yi zaton ba za ka kyale ɗaya daga cikin ba sai ta ambace shi sa'id ibn jubair yace kuntu sai nace suratul anfal yace to ita ma wannan sura haka ake kiranta suratul anfal sai abdullah dan nazalat ba'da badrin eh ita suratul anfal sura ce da ta soka bayan an kammala yakin badr da haka ayoyin ta galibin abin da ya wuka ne a filin badr kala sa'id ibn cewa kuntu nace suratul to kuma haka wannan sura ita ma take sunanta suratul hashr قال sai abdullahi da abu ce na'am nazalat fi banin nadir eh ta sauka a kabilan yahudawa na banu nadir su ne surar ta sauka a kansu wannan hadisi ba cikin jerin wannan bayani za mu gani nan gaba zuwa ne ne banu nazir kamar yadda zai bayyana a gare mu ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ard ma fi samawati da abin da ke cikin kasa a abin da ke cikin samai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasa sabbaha lillahi wato yayi tasbihi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ay nazzahu wa qaddasahu amma la yaliku bihi ta'ala ya tsarkake ubangiji daga dukkan abin da bai dace a sifanta Allah da shi domin abin da tasbihi ke nufi sifanta Allah da dukkan sifofi na kamala kole masa dukkan sifofi na tawaya wa ma a cikin kawo lafazin ma a madadin a ce sabbaha lillahi man fi samawat da aka ce sabbaha lillahi ma fi samawat a cikin zuwa da wannan lafazi taglibun lil aksar akwai rinjayar da sashin abin da yake yawa na halittu domin lafazin man ana yin amfani da shi ga mai hankali kamar dan adam mala'ika aljan amma lafazin ma ana amfani da shi ga sauran halittu marasa hankali sawa'un dabbobi da kwarika da sauran halittu da irin dan adam ke gani ruwa da duwatsu da itace da su to kaga idan an lura halittu da suke masu hankali da marasa hankali ta fuskar adadi wanda ake tsammanin sun fi yawa marasa hankali da haka idan an ce man sai to an banci masu hankali wajen tasbihi amma duk Allah komai da mai hankali da mara hankali yana tasbihi ga Allah da dan adam da aljanna mala'ika da dabba da kwaro da tsirrai da duwatsu duk suna tasbihi ga Allah tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura ubangiji ce sammai da kasai gaba daya da abin da ke cikin su da wanda ke cikin su suna tasbihi ga Allah suna godiya a gare shi babu wani halitta cikin halittu ba sai na yi tasbihi garwaye da godiya ga Allah madaukakin sarki sai dai ku mutane ba a sa muku iko da kudurar gane tasbihin su ba ba ma iya gane tasbihin duwatsu da dabbobi da kwaruka da sauran halittu da muke gani ba ma iya gane tasbihin su Allah ya so mu gane wannan shine walakin la tafahuna tasbihahum innahu kana alimun ghafur abin nufi dai yin amfani da lafazin ma na nuna kula da adadin da ya fi yawa ba wai ana nufin kawai wanda ba su da hankali ne ke yin tasbihi ba a har mai hankali ba na yin tasbihi ga Allah tabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim shi Allah ta'ala shine al-aziz wato yi cikin lamuran wanda babu abin da ke gagarin sannan kuma shine al-hakim mai hikima fi mulkihi wa sulhi wato a cikin mulkin sa a cikin dukkan abin da ya aiwata sai Allah ce huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli kitab shi Allah ne wanda ya fito da waɗanda suka kafirce min ahli kitab wato cikin ahli kitab ya fitar da su min diyarihim daga gidajensu daga wurin zaman su daga ƙauyen da suke Allah ne ya kore su ya sa manzansa ya kore su li awwalil hashr tun a farkon korar mutane ko a farkon tara mutane to waɗannan zuwa ne a kitab sun hum banu ba da ce sune banu nadir min al-yahud wato cikin yahudawa lamma naqadul ahd alladhi kana bainahum wa bain rasulillah sallallahu alaihi wa sallam inda maqadanihi al-madinata ala an la yakunu alayhi wala ma yayin da suka warware alkawarin da suka yi da annabi lokacin da shi annabin ya zo madina sun yi alkawari tsakaninsu da shi cewa su dai ba za su yake su ba sannan kuma ba za su taimaka wa wanda zai yake su ba falan ma gaza badran amma yayin da annabi ya je yaki a filin badar tsakanin shi da mushrikan makka wa zahara al mushrikin ya ci nasara akan mushrikai kalu sai suka ce huwa an-nabiyyu alladhi na'tuhu fi tawrat lalle wannan shine annabin da siffar ta zo cikin at-tawrat la yuraddu lahu raya babu yanda za a iya tunkuɗe tutarsa in dai ya tsaga tuta zai yaki ba za a ci nasara a kansa baran ma gaza uhudan yayin da manzo Allah kuma dai ya yaki kafirai a filin uhudu wa huzima almuslimun aka rinjaye musulmai saboda jarrabawa ta ubangiji irtabu sai su yahudawa suka sa shakka gaba da manzon Allah wa azharu al-adawata li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal wa wato suka bayyana adawa ga manzon Allah suka warware alƙawari da ke tsakaninsu da mummuni faraki ba sayyiduhum ka'ab ibn al-ashraf fi 40 rakiban min al-yahud sai dai daga cikin shugabannin yahudawa da ake kira ka'ab ibn al-ashraf ya hau abin hawansa tare da shi akwai zaratan mutane mutum 40 duk mahaya idan an ce rakib galibi aka yi amfani da shi wajen mahayin rakumi wa rakbu asfala minkum amma akan yi amfani da kalmar wani lokaci wajen mahayin doki ko kuma dukkan wata dabba da haka sai ya hau tare da mutum arba'in ila makka suka tafi makka fa atau quraisha suka je wajen quraishawa fa halafuhum wa aqaduhum ala an takuna kalimatuhum wahida suka yarjejeniya tsakanin su da quraishawa cewa kalmar su ta zama daya wajen yakar manzon Allah su hada kawance wajen yakar annabi da mummunai wa kana zalika al-majlis fil masjid wannan zaman da suka yi sun yi shi ne a cikin masallacin Ka'aba wa akawru mithaqa baina asar al-Ka'aba suka yi alƙawali da yarjejeniya da juna suna masu rike tufafin da ake wa ɗakin Ka'aba kwalliya da da su kuretawa in sun so yin rantsuwa to sukan je ɗakin Ka'aba ne ko mutum ya dafa ɗakin ko ya rike wannan kyallan da ake zagaye ɗakin Ka'aba da shi sai ya rantse to wannan ya karfafa alƙawari kenan ko rantsuwa ta yadda ba zai saba ثم رجع كعب واصحابه الى المدينه daga nan sai ka'ab da shi da mutanensa kuma suka dawo madina fa akhbara Allah ta'ala nabiyahu bima ta'aqadat alayhi ka'ab wa abu sufyan sai Allah ya labarta wa manzansa ta fuskar wahayi me ka'ab bin al-ashraf ya kulla da shi da Quraishawa da shugaban Quraishawa abu sufyan fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi qatl ka'ab bin al-ashraf sai manzo Allah ya umarni cewa a kashe ka bin al muhammad ibn maslama sahabin da kira muhammad ibn wato ya dauki ya dauki wannan umarni manzo Allah ya bayar ya je kashe ka bin al dan manzo Allah fitowa yayi ce da yace malli bi ka bin al faqad wa rasuluhu aw kama qala sallallahu alaihi yace waye zai je zartar ya kaddamar wa ka domin ya kusa da Allah ya kusa da Allah sai wannan sahabi ya ji ya samu waɗanda suka raka shi aka je aka yanke kansa gaba ɗaya ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالمسير الى بني النضير sannan manzo Allah ya umarci mutane a tashi a tafi wajen banu nadir wato inda sansanin su waɗannan yahudawa suke wa kanu bi qaryatin yuqalu laha zahra sana wata alƙarya da ake kiranta zahra bayan garin madina fa adamu bil harbi wal qital sai suka shelanta za a yi yaki ودخل المنافقون عبد الله بن ابن ابي واصحابه اليهم منافقين suka shigar da Abdullah bin Ubay da mutanansa ilaihim zuwa wajen su waɗancan Yahudawa Allah ya furgo min al-fitri suka ce kar ku je manzon Allah ya hada runduna za a zo a yake ku kar ku gudu ku tsaya inda kuke cikin ganuwar ku wa in kana lakum fa nahnu ma'akum in har manzon Allah ce zai yake ku shi da sabansa to mu muna tare da ku wala naqzunukum ba za mu kunyatar da ku ba ba za mu tafar da ku ba wala nansurannakum lalle za mu taimake ku wala in ukhrijtum in ku har za a kore ku daga wannan garin ku fita lanakhrujanna ma'akum to za mu fita da ku ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة يهودا وأن سكساك قل وتقل لن نسي يودر الله dan su yi masa kisan gilla ba tare da ya sani bi an yakhruj fi salafatin min ashabihi wa yakhruj ilayhim salafatun min gilman ibn an-nadir wa adamu an yakhruju wa ma'ahum al-khanajir li yaftiku bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato suka yi cewa manzo Allah ya fito shi da wani adadi na sahabbansa su kuma za su tura shugabannin su dan a zauna a sake kullu yarjejeniya kar ai fada amma ba wannan sulhun suke nufi ba a zuci sai suka taho da wuka a su a koyi ta yadda idan manzon Allah ya zo wato su masa ta'addanci wa azabu an yakhruju wa ma al-khanabir li yafsiku bi rasulillah wato suka kulla niyyar fitowa da wukaken su al-khanabir kenan jami'in na khinjar li yafsiku bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan su aukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kharaja ma'ahu shi da wanda suka fito tare da shi fa kashafat imra'atun muslima minhum amrahum wata mace cikin su da musulunta sai ta fallasa asirin su bi risali akhiha ta hanyar turo da wani wani dan uwanta rajul min al-ansar muslim wato wani mutum cikin mutanen Madina ta ba da labari bi annahum yuridun al-qadra bi rasulillah cewa suna son fa su yaudari manzon Allah sun alaihi wasallam dan suka ci fa adraka ar-rajulu annabi sallallahu alaihi wasallam wa sarrahu bi khabarihim sai wani mutum ne ba zai riski manzon Allah kafin ya zo wajen da ake aka ce za a haɗu ya sirranta masa labarin qabla an yasla ilaihim kafin manzo Allah ya zo jarumai kenan bara dan fama wa 20 layla manzo ya kewaye ta'ala fi Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu wa ayyisu min nasril munafiqin lahum suka daina tsammani dangane da cewa munafikai za su taimake su fa qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sulha sai suka ce ya manzo Allah ayi sulhu mana fa aba alaihim manzo Allah fa aba alaihim manzo Allah illa an yakhruju min almadina madina sai fa dole su fita su bar madina ala ma ya'muruhum bihi bisa da tsarin da zai ba su na fita din fa qabalu zalika fa qabilu zalika suka yi haka fa salahahum ala jala'i sai manzo Allah ya sulhu da su cewa to ba za mu kashe ku ba amma za ku fita ku bar Madina shine aljala wa ana anna lahum ma akallatul iblu min amwalihim kuma cewa ba za ku tafi da komai ba sai abin da ku suka iya suka iya dauka duk abin da dabbobin ku ya musu yawa sau dauka to kun bari ya zama ganima a wurin illa halqa sai ma abin da ya shafi dinari wa inna halqa kai sai abin da ya tafi makami wa hiya silahu al halqa shine makami da abin da yake makami ba za su tafi da shi ba wa ana an ya kallo lahum diyarhum kuma lalle ah, dole su bar masa gidajensu wa iqarahum da gonakinsu ko fulotansu wa sa'ir al-amwal da sauran dukiyoyi kullu ahli baitin lahum hillu ba'ir ma sha'u wato kowane mutanen gida an ba su dama su dauki su laftawa raƙuman su abin da za su iya dauka min matahin cikin kayayyakin su walin nabi ma ba kai abin da ya ragowa kuma ya zama na annabi a matsayin ganima fa fa'alu zalik suka aikata haka wa kharaju min al-madinati ila sham suka fita daga madina zuwa can kasar sham wa ila azru'at zuwa garin azru'at wa areha ko kuma garin areha a kasar falastin a yau illa anna illa ahlul baitaini min al-qiq wa ali ulayyi bin fa innahum lahiqu bi khaybar sai mutanen gidaje guda biyu gidan abul haqiq da kuma gidan uyayi bin asfar fa innahu lahiqu bi khaybar su kan ba su tafi samun kasar sham ba sai suka je khaybar wa lahiqa bil hira wata tawagar cikin su kuma sai suka tafi gari hira wanda yake kai iya tsaka tsakanin kasar larabawa da daular rumawa فذلك قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب wannan shine ma'anar faɗin Allah ta'ala shine wanda ya fitar da kafirai daga cikin ahlul wanda shi ne abin da malam ya rubuta gaba daya nan akwai waɗansu bayanan da malam bai ba waɗanda suke da muhimmanci kuma galibi su malaman sira suka ambata ibnu qayyim yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina mutane kusa uku ne a duniya kashi na farko wato ina da bambanin musulmi kashi na farko waɗanda suka ce ba za mu yaƙe ka ba kuma kuma kanka yaƙe mu ba za mu shiga addinin ka ba ko mu ce ka zo ka shiga namu amma lalle mu ba za mu yaƙe ka ba ba za mu taimaka mai yaƙe ka ba kuma kai ma farka yaƙe mu wannan kashi na farko ce kashi na biyu waɗanda suka ce da manzon Allah lalle sai mun yaƙe ka ba wata na zaman lafiya mu da kai kashi na uku waɗanda suka yi suru suka ce mun za mu ga yayin zai zama idan mun ga ya ci nasara to mu bi shi in mun ga ya ci nasara akan shi kenan mun kusa. mun fara da sauran jama'a kar mu gaggawar yanke wani hukunci to a cikin wannan kaso na uku waɗanda suka ce mai shiru mu ga ya ake ciki to sai aka samu wani kashin daga cikin su wanda suka ce a'a mu ce mun yi imani da shi da baki kaga mun tsira daga tsinin mashin ko kai mun ta kauyensa amma kuma a zuci muna tare da kafirai kafi kenan mun samu shiga a wurin dukkan mutanen guda biyu kafirai mun ɓata da su kuma shi ma mun samu damar yake mu nafi to waɗannan su ne to cikin mutanen da suka yi yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ba za su yake su kuma kare yake su sune kabilan yahudawa guda banu qainuqa da banu nadir da banu qurayza dukkan su yahudawa ne amma kowaɗanne suna ji ɓangaren su daban unguwar su daban ko ƙauyen su karkarar su daban inda suka yi gungu tsakanin su biyu tarihin zuwan su madina shine sun karanta a cikin littattafan su za a turo annabin karshen zamani za a haife shi a bakka dan ɗaya daga cikin sunayen makka shine bakka inna awwala baitin wuda lin nas lillazi bi mu mubarakan wa hudan lil alamin da ko da bayan suka ce beka a madadin bakka za a haife shi a bakka sannan kuma zai zo ya yi hijira zuwa wani gari wanda yake da dalilai bai na labatai ne wanda yake tsakanin kurarrabun bakakin duwatsu guda biyu wato gabas da madina akwai sashi guda da za a ga bakakin duwatsu yamma da madina haka dole ke tafiya zai shiga madina daga makka kafin ya shiga zai ga fili wanda ke ga duwatsu kurarrabai kurarrabai haka wannan su ne laba bai na labatai ne akwai a yammacin madina akwai a gabacin madina da an yi wannan bayanin cikin littafin su wato za a hukumar annabi karshen zamani daga makka zai hijira zuwa wannan garin da haka sai yahudawa da dama daga sauran wurare suka yi hijira suka zo madina sai ga ita ce sunan da gaskata a kan suna jiran annabi karshen zamani ne to amma su a wannan lokaci amma su zai fito daga cikin zuriyar banu isra'il to da ya fito ba zuriyar banu isra'il ba sun saki ta ce san ba sai dinsu tare cewa sun san shi inda Allah ta annabi na atina hul kitaba ya'rifunahu kama ya na ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun sani sai cewa wannan manzon Allah amma me yake rigimar su dan mai da fito cikin kabilar su to waɗannan mutane shine tarihin zuwan su Madina kenan to da haka da sun ga manzon Allah cikin wannan hali sun kai da jeje ne kar ka yake mu ba za mu yake ka to a wannan tsarin yake to amma su waɗannan banin nazir sai suka warware wannan alƙawalin da suke yi abinda littattafai na hadisi galibin littattafan hadisi suke kawowa a matsayin warware alƙawalin wato akwai yarjejeniya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta cewa in ma diya ta kama musulmai yahudawa na iya taimakawa musulmai su biya diya su ma in ta kama su musulmai na iya taimakawa a biya diya kada akwai tahalu wani nau'i na kawance na yarjejeniyar zaman lafiya wannan ɗaya daga cikin tsare-tsare na abinda ake kira al'alaqatu dawliya dauliyya. mizan al-islam wato international relationship a tsarin da musulunci to saboda haka sai manzan Allah ya zai tattauna da su kan diyar waɗansu mutane guda biyu da aka cewa mai za su bayar lokacin da manzan Allah ya ce ya zauna a gindin wani tsoro ana shawara da shi sai ɗaya daga cikin manyan suka kewaye gefe guda suka ce to ba su da wata dama da kuka samu a hadaka irin wannan damar da shi kaɗai. sai wani adadi yan kaɗan cikin sahabbanta ga ya zauna a gindin soro a samu wani mana ya hau saman soron ya ɗauki katin dutse ya birgino a kansa idan ya so ya gudu kowa ya gudu ko ya ɗauki dutsen nika ya buga a kansa ya kuma sai kansa kowa ya gudu saboda haka sai suka yi bari manzo Allah ta ai ba komai zauna za mu je mu tattauna mu kawo musu san da ya kamata a bayar na jiya manzo Allah zauna a gindin soro suna sai waye zai je a hau kan tsoron kafin su kai zuwa ga yin haka sai Allah ya wa manzon sa wahayi suna tafiya sai manzo Allah ya tashi sahabban da suka tare da ba su yi aure sai ga manzo Allah ya yi gaba tunda mutum ne da yana tafiya mai sauri sai suka ba da Allah sallallahu alaihi me ya faru sai manzo Allah ya ce ga abin da suka shirya amma kuma Allah ya sanar da ni da haka yana zuwa madina sai yake lissewa hada rundunar yaki aka hada rundunar yaki sai aka je aka zagaye da su lokacin da suka suka san sun yi haka lalle sun yi ba daidai ba sai suke tunanin su gudu ko su tsaya shi na Abdullahi bin Ubay bin Salul ya aika masa ce kar ku gudu ku tsaya muna tare da ku ina tare da san yakin da in an fara zan ku in ma za a kore ku sai dai a kore mutane kai. Allah ya ce sai za yi garin su dama alƙarya ta yi karama to amma suna da ganuwa manyan manyan ganuwa da suke suka suka zagaye garin su manzo Allah yi garin ba da ba wannan nan da yake ta tsorata zama da aka yi a wannan lokaci sun manzo Allah bai jira rubutu ko musu to sai manzo Allah ya umarni sahabbai cewa a sassare itacen dabino kuma a kona wanda aka sare ta ga wuta tana ci a waje da ta ga ana sare itacen dabino su a sare wata gingimar gingimar dabino suna faduwa kuma ana haɗa wuta to sai ubangiji ta Allah ya jefa tsoro a cikin zakatan su babu yadda suka iya to shine suka nemi cewa a yi yarjejeniya a zauna lafiya manzo Allah ya ce ba a zaman lafiya dole ku bar madina dole ku bar yankin kasar madina gaba kuma bisa ga sharaɗin ba za ku ɗauki komai ba na makami yayin da za ku tafi duk makami kun bari da mai da kayayyaki da kayan abinci sai dai kowa ya ɗauki lafsun sa duk abin da ya tsawo kan lafsun raƙumi kuma sai dai ku bar shi a matsayin da nima da wannan aka kore su aka tarwata su suka Bawo sun tafi kai ba kamar yadda nan ma da ya kawo wasu an ce wadansu sun je ba wadansu sun tafi azru'a da yanzu wasu suna tafan fira sun ce taibar suka je in ma dai na suka kuje sun bar madina an kore su afirka an huta ko ba ko ba bawo sun je taibar sun je azuba a manzo Allah da ya ta cikin su ina ba dan fahimta an fahimta wannan to wannan shine abin da ya tabbata ta fuskar riwaya ta al-hakim an-naisaburi wanda ya rawaito daga ummu na Aisha Allah ta kare ta gare Allah ya kare ta gare to shine Allah kuma yake kai to mana na huwa allazi afzal ladina kafaru min ahli kitab shi Allah shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafa a cikin ahlul kitab min diyarihim daga gidajen su li awwal al-hasr farkon lokacin da aka da aka hada rundunar yaki din ai huwa hashruhum ila sham wato farkon kola su zuwa kasar sham wa akhiruhu kuma shine na karshe wa akhiruhu amma kora su korawa ta karshe an ajlahum umarun a umaru fi khilafatihi ila khaybar lokacin da umar kuma ya kore su daga madina kuma zuwa khaybar to wannan ita ce sura wata a tattakin lafazin al-hashr abin da yake nufi shine al-jam'u tara akan ce hatara yahsuru daidai da nasara yansu akan ce hatara yahkiru daidai da yadribu dukkan ana nufin tara to da haka sai malaman tafsiri suke yi sabani da ake nufi da li'awwalil hasri a farkon tara ku ma'ana wannan sai nuna sune farkon yahudawan da aka kora daga baya aka kori banu kailaka sannan daga baya aka koruwa banu quraiza suka zanto suna ne kafi wato banu nadir sune awwalul kafiri farkon waɗanda manzo Allah ya tattara su sannan ya kore su daga madina ne wato Allah ya fitar da su daga gidajen su li awwalil asr a kora ta fari da aka yi musu a tarihi waɗansu ba da suka ce a li awwalil asr ina abinda ake nufi tawqit توقيت لحشر النبي صلى الله عليه وسلم sahabatu wato kamar ah, manzo Allah na zuwa wajen da sahabbansa sai tsoro yake da cikin suka sun suka ma fara harka da kaya sun kafa a fara kora da bene shine li awwalan sirri farkon lokacin da sahabbai suka taro a garin su farkon lokacin da tsoro ya kama su sai da cewa ta zama bata kama su ina ba ta amfani ubangiji ta ala ce ma zanantum an yafru Su sahabbai ba ku yi tsammanin za su fita daga cikin gidajen su. daga cikin ganuwarsu. su lima kana bikum min saboda a nan a wannan lokaci kuma ne kuna cikin rauni wa lahum min al li kasratihim ta da yawa wa shiddati ba'atihim da kuma kayan fada da suke da shi wa qurbi bani qurayza minhum ga su a da banu qurayza kila banu qurayza na iya warware alƙawarin su sayar wa ali khaybar aidan saboda mutanen khaybar ma ghayra ba su ba sa iya kawo dauki wa kulluhum ahlu millatin wahida dukkanin su kan addini dai suke wal munafiquna min ansarihim munafiqai da kuma suka suka ce za su taimaka haka ba ku taɓa tsammanin za ku iya korar su ba a daidai lokacin da Allah ya kaddara korar su shine ma sun an yakhruju ba ku tsammanin za su fita ba wa zannu su kuma yahudawan sun yi zaton annahum mani'atuhum husuruhum min Allah cewa ganuwar da suke ciki ta zata tsare su daga azabar Allah azabar Allah nan wani ana nufin hari da mummuni za su kawo musu dan Allah na azabtar mutane imma daga azaba daga sama ko kuma azaba ta hannun mummuni qatiluhum yu'azzimuhum Allah bi aydikum wa yakhdhihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhib ghayra qulubihim wa yatubu Allah wa yatubu Allah ala man yasha Allah alimun anan gurin kaga ma'ana sun yi tsammanin ganuwar da suke ciki fusul jam'i na al-hisnu al-hisnu ganuwa ce sun yi tsammanin ganuwar su ma da ya kuma min Allah za ta kare shi daga azabar Allah ko daga fushin Allah amma me zai faru fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba ta tsammani wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba ya jefa tsoro a cikin zukatan duk suka karaya suka kadu suka zauku suna cikin tashin hankali yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin rufe gidajensu da hannayensu liyanqudu mastahsanuhu minha dan su dauki abin suka suka ga ya dace su dauka ciki min khashabin na katako wa ghairihi ko wani sa bi da hannayensu bukulan biha alal muslimin suna rowar su bar wani abin da mummuni zai amfana da shi kuma da hannun mummuni lafazin yukhribuna buyutahum aw tikra'a ita ma qira'a ce mutawatira ko kace yukhrijuna bit takhfif ko yukharrijuna bit tasdid gutahum bi aydihim wa aydil mu'minin to anan malamai sun yi fassara daban-daban wadanda suka ce wato su ne lokacin da aka wannan sulhun cewa su gaci abin da iya saki. sai suka rika farfasa gidajen su daidai da azara ba sa son su bari suna son su tafi da ita kila wannan saboda rayuwa ta sahara za su bukaci azara a inda in sun je babu ita da wani yanki da sai zai mai kima ne sai suka rika rusa su suna tafiya shine yukhrijuna biyutahum bi aydihim wa ajru mu ne kuma duk gidan da zaka an yaki rufin kwanan ko an tare azara ko kuma sai su bade shine yukhrijuna biyutahum bi aydihim wa wa in kuma da suka ce sun rika yin haka ne sun rika rushe gidajen su wai dan kafin an ce zaki kar a zo a amfana da gidan sai da gane su rusa to mummune kuma in suka zo ga gidan azu sai ma ba kai da kafa ba ka ƙara fice da kasa zai cewa wurin da aka saba wa ubangiji ba su da sha'awar su rusa kuma gaba ɗaya kowa ya rusa waɗansu da suka fassara cewa abinda ake nufi da yukur gona biyu su hambe aidihim wato lokacin da mummune suka musu kawanya suka musu ganuwa suna ɗan ƙara matsowa wato kuma suna ƙara shiga ciki har suka shiga ciki to sai musulmai suka fara tsaron ganuwar don su karya ta su kuma duk wanda yake cikin gidansa don jin tsoron kare ya fito da a shi sai ya bude kofa ta baya idan idan ne fito su kuma sai su kare gidan sai ga kan shi karbal bait min hauna wal muslimuna sarru bait min hauna bait min hauna shi ya rusa da musulmai kuma sun rusa nan mulki ne kurbu da bait da aidina wa aidin ubangiji ta ana ce fa atabiru ya ulul absar ba bin ku dauke hira ya ulul absar ya kuma abuta basira fatta'ibu bi halihim ku dauki zina ku dauki a gidan da halayen da yahudawa nan suka samu kansu a ciki wala tahdiru kar ku ci za ku yaudara wala ta'tamidu ala ghairillah kar ku dogara ga wani Allah wal itibar lafazin al itibar ma'khudun min al ubur an sunu ne kalmar al ubur ko al abur al ubur wal mujawazatu min shay'in ila akhar idan an ce al ubur kuma ana nufin al mujawaza min shay'in ila akhar ketare wani wuri zuwa wani wuri shallake wani wuri zuwa wani wuri to fa ta jiru ku shallake ma'ana in kun samu kanku a hali makamantin su naku ku shallake kar ku fada cikin hali irin nasu kar ku dauka za ku dogara da ganuwar ku da kawaye da suke za su taimaka muku fada ku manta da Allah bai kamata ku yi haka ba ku mu ne ma'ana fa ta jiru ya ulla musa ku dauki izina wa li hadha summiyat al ibratu ibra da haka ake daukan izina da suna ibra li annaha tantakilu min al ayn ila al khadd domin tana tirata daga ido zuwa ga kuma wa sumiya ilmu ta'biri ilmi na fasara mafarki aka samu suna ilmu ta'bir li anna sahibahu yantakilu min al-mutakhayyil ila al-maqul domin abin da yake a cikin mafarki yake son a fassara maka dan ya ga makamantin sa a zahiri wal alfaz ibaratun li annaha tanqulu al-ma'ani min lisan al-qa'il ila aqal al-mustami kuma lafuzza ake kiransa da suna al-ibarat saboda mai dan tana daukan ma'anoni daga harshen mai magana zuwa ga zuciyar mai saurare ko hankali mai saurare wa yuqalu as-sa'idu man i'tabara bi ghayri akan ce a cikin larabci mai arziki mai rabo shine wanda ya wadatu da wannan sa wato gani da wanda ya yi wani tsoron Allah لأنه ينتقل بواسطة عقله hali zalika ذلك الغير ila hali nafsi domin yakan ga me ya faru ga wani sai ya mayar da wannan zuwa ga abin da zai iya faruwa a gare shi wa man lam yaqdir bi ghayrihi ya tabar bihi zai wanda da yake asuwa da waninsa to waninsa zai wa'astu da shi wannan magana ta cikin hikima bare ne ma'ana duk mana ya kawo wajen wannan wajen faɗin fa ta duniya wa al-absar ku dauke izina ya koma sallatin ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد الحقاب وبنجلس ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ba dan ubangiji ya riga ya rubuta fita daga garin ba a kansu ya kaddara haka tun fil azal cewa za su fita ba dan ya kaddara haka ba la azabahum bid da ya musu azaba a nan gidan duniya bi qatlin ta hanyar da yadda zai umarce ku ku karkace wasu su wa tabiyin ku ribace wadansu kama fa'ala bi quraiza kamar yadda Allah ya kaddara wa su banu quraiza wannan min al-hubs ne gudawa ba da gazatul ahzab Baya an kare hizu al ahzab bainahuma sanatani tsakanin su da korar yahudawan banu nabir wato ainihin shekara biyu ma'ana ubangiji ta'ala ya rubuta fitarsu su dan bai yi nufin yi musu azaba a nan gidan duniya ba da ya yi nufin yi musu azaba a nan gidan duniya da ba wata yarjejeniya da za a karanta manzo Allah ya yi da su na cewa kawai sai dai a yake sa karkashin shine da azabun duniya? Allah ta wani fil akhirati azabun na? Allah ya kam suna da azabar wuta ma da yake ma aslam min banin nazir illa da gulani cikin banin nazir ba wanda ya musulunta sai mutum biyu sufyan ibn umayr da sa'id ibn wahab aslama ala amwalihima su sun ce da manzo Allah in mun musulunta za a kyale mana dukiyar mu manzo Allah ce eh suka girma shahada suka rike dukiyar Allah ce zalika bi annahum shaqu Allah wa abinda Allah ya kaddara na akuri su banin nazir daga inda suke hakan dan saboda sun sabawa Allah ne sun saba manzon Allah fa asabahum ma asabahum bidalika da haka abin da ya shafe sun shafe su wa man yashaqi Allah fa inna Allah shadidul iqab dukan wanda zai saba Allah to Allah kuma ya tsananin hukuma ne lahu a gare shi falyakun kainan man kana falahu lidalika azabun shadid ya zama kowa yake a duniyar nan inda ya saba wa Allah to fa yana da azaba mai tsanani wa huwa wa'idun mustabir wannan razanarwa ce mai ci gaba da wanzuwa ba wai abin ya ta bane ba kan banu kurayza a wa mun la duk wanda ya saba a ba wai sai banu nabi ba kai ba sai banu da ba sai wani bai gode ba ko ma waye fa inna Allah shadidul iqab ba da yake wa min jumlati ma kharaba al mu'minuna bi aydihim min buyuti a'da illa yana daga cikin jumlar abinda mummune suka rusa da hannayensu na gidajen yan adawar Allah yahudu qat'u nakhilihim yayyanke wato itacen dabinan su wa tijarihim da sauran itace wa huwa yabdu liman la basirata lahu bil awaqib anna zalika laysa bis salah wannan wani abu ne wanda baya da basira sai ga to me amfanin a ce an sassare itacen dabino da sauran bishiyoyin an kona a kyalin su wani amfani da yayan sai wanda baya da basira sosai sai ga kamar hikima wa in ni? fihi nikayatun lahum duk da cewa ko ai wannan din a ciki akwai yin hukuma a gare su wa fasadun lima sayasirul lil mu'minin wato lalata abinda ina zai zama na mummune nan gaba amma a lalata shi a gaban idan masu su dan si yahudu yana da tsarnin san dukiya to ya ana lalata ta ana kona ta wannan wani hukuma ce ake masa ta muci ya ta'azzabu nafsiyan yana jin kudar abin a zuci abin yana tsami saboda san dukiya da suke da kuma san rayuwa kuma wannan na nuna wato a nuna musu babu babu ko babu zama a wajen domin dole da suke zaune a waje wanda sun dogara ga wani gulbin su ko waɗansu gonakin su to ga an kone gonakin to ai babu da zama ko ko bara ko gonakin su gonakin su kone da kansu to ai yawanci ne hijira fi to ban tana kuma ka gori ne ya kona kuma yana tsaye da makamin a wajen duk wannan domin a ƙara ɗebe tsammanin ci gaba da zama daga cikin zukatan su to kaga wannan akwai hikima

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ubangiji ce ma a tsarkin millinatin duk abin da kuka tsare millinatin na itacen dabino shine nakala aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka bar su suna tsaye akan jijiyoyinsu da sai wasu fa bi idnillah to hakan ne da izinin malaman tafsiri wa an daga cikin suka ce kawo wannan aya da a kwantar da hankalin mu ne dan lokacin da annan san alaihi wasallam suka sare ita ta dabino suka sare kuma dabino ne wanda yake mai tsada dan yana da yaya manya manya ko masu laushi masu daɗin ci lokacin da suka suka sartare sai manzo Allah kuma yake ku kona kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sahih bukhari yake ku kona ita ta dabino a gaban su suka kona sai yahudawa suka zo suka ce yanzu kai ka ce ka zo da gyara to yanzu cikin wannan abin da kai na gyara ne ai wannan fasadi ne fasadin bil ard kona dukiya da lalata ta ba an zo zuwa cikin wannan to kai bai mu da zuwa annabawa ai wannan fasadi ne to sai waɗansu da cikin mummunai wannan magana ta buge duka su to a eh tunda dukiya sai ake konawa lalle wannan kan yayi kamar fasadi sai Allah ya saukar da wannan aya din ya kwantar da hankalin su ma qatatu min linatin da abin da kuka sare da itacen dabino aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka bar ta a tsaye dan ba a ce ku sare ta ba fa bi idnillahi to dai izinin Allah ne kuka yi ba san zuciya bane tunda ku kun yi da izinin Allah wani ya sai ce fasadi ne waye sai ta ta'addanci ne ko ce fasadi ne ai da Allah ne ba ku su ku yi haka wa li fasiqin kuma Allah ya kaddara haka dan ya kunyatar da fasikai al-kharij min antaatillah wato waɗanda suka fice daga yi masa da'a wa huwa hukmun am wannan hukunci ne ga mamme fi jawazi qati ashjar al-kufari wa aqli dawabihim cewa ya halatta idan yaki ya kama a kona itace ko amfanin gonan kafirai wa aqli dawabihim a kuma sassoke dabbobinsu wa harqiha a kona lin nikaya dan a dandana musu kuda jan bai ta kai ta kan waɗancan ba domin wannan tsaya daga cikin salon yaƙi idan yaƙi ya kama in ya kama a yara a nan gurin wato ba sojojin musulunci bane suke ɗaukan doka a hannunsu za su zirayi umarnin daga imam ka'ida duk wanda aka sa ya zama imam to lalle yana da nazara ba wato hangen nesa yana kuma da ilimi sannan yana da waɗansu abokan shawarar da kafin ya ɗauki mataki zai da shawara me ya kamata yi sai kaza to sai umarni su to ayi kawai da abin da ba so sojojin musulunci su dauki doka a hannunsu wannan ba daidai bane ba amma in suka dauki doka daga wajen amir daga wajen kwamandan yaki wanda an aminta da tsoron Allahnsa da iliminsa sai da da wata warta da gari to shi ke na irin wannan sai ke daga cikin hanyoyi wato ba sanar ɗaya bane ake bi a ci nasara a wajen yaki ana bin salo daban-daban wani lokacin sai an yi wannan wani lokacin ko ba sai an yi wannan din ina fata an fahimta yanzu misali idan an kama kafirai a wajen yaki kaga ya ana da dama a rike su a matsayin bayi a yi kasafin su kawai a raba zama bayi su yi taimar ba ana da dama a kashe su gaba ana da dama kuma a ce da su ku kawo dukiyar ku kwanci kanku kowa ya kawo miliyan ɗaya ya zama ɗa daga yau ko rabin miliyan ko sama da haka ko kasar haka ana da dama kuma a ce da su ku je mun ba ku yanci kyauta kamar da Allah ce fa in ma mannan ba'du wa in ma bida'an hatta tada al-harbu aw zaraha kaga nan an ce ko dai ku musu baiwar yanci ko kuma ku ce ku fanci kanku a can gurin kuwa an ce ma kana lin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim sai an ce a gargaɗe a wani kuma an ce a kama su a matsayin sunoni to ɗaya daga cikin wannan matakin ba ɗaiɗaikun mabiya bane suke ɗaukar shi imam ne zai ce kara zami idan imam ya dace a maslaha ya ce a karkace su sai ce da a karkace idan imam ya dace a maslaha ya ce a ba su yanci su sai a ba su yanci idan imam ya dace a maslaha shine su yanci kansu to shi ke idan ya kawo a rike sa matsayin bayi to shi ke manzon Allah ya yi wannan a lokuta daban-daban wata rana ya yi wancan wata rana ya yi wancan kuma cikin kowanne ya yi sai kaga akwai hikima in ya ba mutum yanci to cikin yancin nan da ya bayar sai ka akwai hikima lokacin da ya yantar da safiya da take yadda kakin sa kuma ya aure ta ya mayar da yancin da ya ba ta shine sadakin sauran danginsa da aka kamo duk suna bauta a ƙarƙashin sahabbai sai sahabbai suka ce yaya za mu rike surukan manzo Allah a matsayin bayan kowane sahabi da kuma gida sai ya yantar da naki su kuma sai suka ce tunda an yi mana wannan gatan me ya rage ai sai da mu shiga musulunci sai suka kalli shahada suka shiga musulunci to kaga nan a cikin bada yanci an samu mai maslaha wani lokacin kuma za a ce su banci kansu wani lokacin kuma wannan dai al'amurra irin waɗannan na hukunce hukunce ba a san mutum ɗaya ya ɗauki doka a hannunsa ko waɗansu tsirarin mutane dole sai an sami wato ulul amri ulul amri kuma cikin lamarin addini su ne malamai Allah ce fa idza ja'ahum amrun min min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbizunahu minhu wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu la tabatuhu shaytana illa tamma yawanci idan wani al'amari ya zo na zaman lafiya sai su an ce za a raba taki ga manoma taki daidai sai wani ya tsani sai ya ce ai an ce bana kowane mutum ma zai samu taki dubu biyar kaga amrun min al'amri kenan awul khawfi ko wani abu tsoro ya zo aka ce a abokanan adawa sun sun kashe mutum daya idan wani je sai ce ai sun kashe mutum a cikin kaga sai kayar da hankalin mutane to sai aka dargi ma sai irin wannan wanda sun ji abu su faɗa da sun ji abu su yaɗa wa laura duhu ila rasul ina ma su mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah a lokacin rayuwarsa su tambaye shi me za a yi su jira kan su ɗauki doka a hannunsu wa ila ulil amr bil mu'min manzon Allah baya nan su mai da abin zuwa ga malaman su zuwa ga ulil amr bil mu'min inda zan fi haka la'alimahu allazina yastanbitunahu minhu da masana sun san yadda za su yi ta'amuli da wannan labarin za su yi bincike suna da hanyoyin bincikawa su tabbatar kuma suna da masaniya a addinance wani mataki ya kamata a dauka me ya kamata a ce me ya kamata a yi wannan an kawo ne da matsayin misali ma'ana da abin da ya shafi al'ummar musulmi wato musulmai su ake su zanto masu tsari ta yadda shugabanninsu za su rinka wa al'amari su kuma suna ba su abin da ya kamata su ba su bisa da amana ba bisa da son zuciya ina ba ta fahimci wannan ma qadatu min linatin wa taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wa yaqul fasil Allah ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum abinda Allah ya wa manzon sallallahu alaihi wasallam minhum daga hannun su banu nadir fa ma awtaftum alaihi min khairin wa rika to ku kora khailin dawakin ku ba wala da tabin ko raƙuman ku akai ba ku zabarar da raƙuma ba ku zabarar da dawaki ba akai haka shi ne asalin kalma wato daga wajafa yajibu wajafa yajibu wajifa akan ce wajafa al-farasu al-wajib shine wato sur'atu kai gaggawa idan an ce a wajen hasara ya zaburar da dokinsa wato ya sa dokin yi gaggawa da hanzari shi ne Allah ke abin da aka samu a kabilan banun nabi na dukiyoyin da suka bari ku musulmai fa ma autabtum alaihi min sani ba ku zaburar da dawakin ku ba wala rikabin ko rakun da ku ba yaƙi ne da aka yi a nesa ba ba yaƙi ne da kuke sarikan sara ku da ku ba kawai kun fitar da mutum kun je da wasu kun zagaye da kun ji tsoro Allah ya jefa tsoro a cikin zukatanku ba ka ba fi qulubihim wa da kan suka rika bin jibila da suka dawo suka faɗa abin to da wannan abin da aka samu na ganima kar tsaye daga cikin gobe yana da haƙƙi a kai na manzon Allah ne shi kadai walakin Allah yusallu rusulahu ala nabiyyi da haka ubangiji Allah na tsora annabinsa akan wanda ya ga dama wato ya ba shi nasara akan wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai fala hakka lakum ba ku da haƙƙi a ciki ويختص به النبي صلى الله عليه وسلم من لا الا الذي في انت وما ذكر معه في الايه الثانيه من الاسماء الاربعه da kuma waɗanda aka amata tare da shi a cikin ayar da za ta zo nan gaba daga cikin nau'ikan mutane hudu alama kana ya su ne zai duka ne ya taɓa su yake laba wasu an da kulli min hin kuma san kulki to a ba shi ɗaya cikin kashi biyar wala ku sallallahu alaihi wasallam Allah kuma zai ɗauki sawara yaf'alu fihi ma yasha zai aikata abin da yaso a ciki fa a'ta minhum muhajirin wa thalathatan min al-ansar li bakarihim manzo Allah sai raba muhajirai wannan dukiya ta barin nabi gaba ɗayanta sai mutum uku kadai daga cikin mutanen al-ansar ya ba saboda suna cikin tsananin talauci ko abin da malam ya faɗa hakikalin gaskiya haka wadansu masu fassara kama amma idan gudun da zahirin ayar wato akwai bayani a na farko ya kamata mu sani lafazin alfai'u abinda alfai'u yake nufi waɗansu malamai suka ce alfai'u shine alganima alganima hiya alfai'u wato kamar kalmar tani mun fada da fasali kalmomin ne guda biyu masu ma'ana daya wannan zancen farko kenan zance na biyu alfai'u ita ce dukkan dukiyar da musulmai suka samu ba tare da an yaki ba wato kafiran sun gudu sun bari ko sun zubar da makaman su sun je sun bar musu dukiyar ba tare da an gaurda yaki ba ka sami da ita ce ne alfai'u amma alzanima ita ce dukiyar da sai da aka yaki aka sami su dukkan dukiyar da sai da aka yaki aka sami su ita ce ganima to wannan shine dukkan mafi da cikin rantuka masu da haka wannan aya da mun karanta yau da wannan za ta biyo bayan ta guda daya duk wani magana ne akan alfai'i دليل كما سوره الانفال تكي مجال عشان واعلموا ان ما ظننتم من شيء فامن الله يحكم له وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والنار لا كل شيء قدير kada ta aiki magana da nima amma ana ana magana alkhairu ne dukiyar da ba da fata ba aka same shi to ita dukiyar da ba da yadda ba zai fassara ayar iri ɗaya ma'ana hukunci ta ɗaya wanda Allah zai ɗauka kuma zai ba waɗanda aka ce a ba a ayar da za ta zo ba bari mu kanta ayar dan gaba ɗan haɗa bakin maganganun mu faɗo da yake rajiya Allah ce ma afa الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب duk jama'a ta Allah ala rasulihi abin da duk Allah ya koro wa annabinsa min ahli qura na sauran alƙarni kaga wannan ya nuna ya samu ban da wanta dan wancan laban ne zai bai kafi wa ma afa Allah ala wa ma ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير هذا هو وكيف ان لا تدعوني ما ما افاء الله على كل من اهل ya turo wa annabinsa daga sauran gurin duka min kulli fa'in kowane irin fa'i da Allah zai turo wa annabinsa shi min ba tare da an bayar da hakki ga wanda suka je yaki ba والإعادة بغير العبارة الأولى هذا أمن بتكلمر بتعرف إذا أتى بجد فرقه با لزيادة التقدير وتدل دل قار التقرير وتثبت بحكمه أكن أنت لا أنا لو كما ما أفاء الله بتعرف وهو الأساسي أكن منهم أنا من أهل القرآن ولأنهم يقول كل فعل على هذا الشكل domin bayyana cewa kowane irin faiki wannan shi ne hukunci falillahi yana tabbata ne ga Allah wanda yake ya amuru fi ma yasha Allah zai umarni na za'i da shi yusra fi imaratul ka'aba za a ko wani kaso wanda aka ce Allah ne dan a gina ɗakin ka'aba da shi a sabon ɗakin gina wa yana asakir wa sujud sannan za a je wa rundunonin yaki wato barakoki na soja wato sujud da sojoji da suke tsaron iyaka ta musulunci wa yana masalihul muslimin kuma za a amfani da shi wajen maslaha ta musulunci wanda dole lillahi din da aka ce ka san Allah ne to idan an ware ka san Allah waɗannan ayyukan za a yi ya mun rasuli kuma sai a zo manzon Allah na ta ya mun qurba sai kuma a baiwa wato ainihin eh, zuriyar gidan annabi Ali bai cikin ay yusra bin zayd qurba wa hum bani hasim wa bani mutalib sune bani hasim da bani mutalib لأنه ملك السرقة ثم يكون أهل في السرقة في الرجل فجعل لهم حتى في البيت جاء كتاب هكي أتكلم فيكي إلا أن هنا تكون ذكارة رب رسولكي واليتامى كما يكون في أبي الملايين قد كان المسلمين الذين هلك آباؤهم لهم فقراء دون يارا وإن إيرانسي وسكا مكي كما تكون تكون تلوتي يارا بس جيدا بنغبا وانا فاكين كذي نغبا جيني في أبي المسلمين سوى ذوي الآجة إلى المسلمين ما أبو فاضي فاتي تكون المسلمين وابن السبيل sannan kashi na gaba kuma sai a bayar da shi ga ibn sabil ibn sabil shine matafi al-munqati fi safar min al-muslimin wanda ya yanke ya bar da sa cikin musulmai ay yastahiqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai aya take ne manzo Allah ya tantance a bashi wani kaso na na na sauki wal asnaf al-arba'a da kuma sauran kasan mutane guda hudu shine wa zulqurba al-yatama al-masakin ibn sabil an bani ku alama kana ilmu a bisa ga yadda ya kasance yana rabawa min ana da kullum minin arba'atu ko mutum kuluki cewa kowane ɗaya daga cikin yankin hudun nan za a ba su kaso ɗaya cikin biyar au fuqara'ul hajati ko kuma a ce fuqara'ul hajati wa rahul zafi ma'ana za a duba fakirai waɗanda suke da bukatar su kuma a ba sauran ana kafar hada gurgudan bukata ma'ana za a raba wa kowane mutum a baya mu zalata Allah ya kaddara a raba dukiya sai zuwa ga ajujuwan nan na mutane dan kawai kar abin ya kai ta akan mawadatan cikin wato ta sai a kawo um, arin baiti arin baiti ko suna da wata kaza a ba su haƙƙin ko ba dan kuma shi za a ba su ba dai sai dan dangantaka su da manzon kaza al-yatama za a ba yara kananan da su kai ga balaga sannan al-masakin za a ba sannan kuma wato jinin kadir kuma za a ba sai ba a da shi ne da su sai yana cikin tambayar dan kar abin ya zanto yana kai kawo a hannayen mawadatan cikin akan ce dole da abin da yake almutadawar alladhi tatadawar wal aidi wa tatanaqalu abin da yake yake yi da ta da jami'an ko kuma da kake Allah ya kaddara a raba fai'i wa duka da wannan tsarin dan kar abu da da kasu kare me yake ma fadin wannan magana don to a lokacin jahiliya shugaban kabila da ku shi fi kowa samun kaso mai tsoka a cikin da ganima da an biyar ka'ida za a ba shi kwata ne na abin da duk aka samu idan an ba ku kwata wannan an ware ne shugaba ne sai kuma yanzu a raba sauran da gidi goma ne ka ga ko yi da ban sun duka kowa ne kuɗi to wani haka da yin tsari ga dukiya ta zama tana kai ta wani hannun ma mu da ta kuɗi to idan aka haka kuma a cikin kasa to lallai babu tsari da kudin arziki mai kyau tsarin tattalin arziki mai kyau shine dukiya ta gangarowa daga hannun masu kuɗi tana zuwa hannun talakawa shi ya zama ke kawo tsari da aka tafi da ikima aka far'anta zakka ta wajibi wanda duk shekara ta baya aka far'anta sadaka ta yau da gobe aka far'anta tallafawa da gari aka far'anta tallafawa a bawa da aka rubuta wa kanta aka far'anta ababen dama duk wani mutum da ya kai ba ya kura dole da abin ya yi dan kan dukiya ta kai ta tsakanin masu kuɗi kadai a a rika gangarowa da garin sarka kuma su sannan kuma ga cikin yawon da fulawoyi za su yi noma za su yi sana'a ga duk mutane da yakan haƙƙin mutane ta da dukiya ta fita kuma zai zauna lafiya ba za a yi insani da yawa da in da yawa ba amma in dukiya kawai ta tsaya wuri ɗaya duk take ke kawo to dole a samu matsala duk tsarin tattalin arzikin da ya zai tsarin dukiya ta tsaya a hannun ƴan kaɗan sai za ta samu ba to lalle akwai tare a cikin wannan tsarin haka duk tsarin da ya zo ce a raba daidai da daidai tsakanin mai ji da mara ji to lalle kuma akwai tare a cikin wannan tsarin amma tsarin da daidai shi ne mutum ya samu daidai abin da Allah ya kaddara ya samu ta hanyar da Allah ɗin ya kwatanta masa amma kuma kai shi kadai ya bayar sauran zai bayar sauran ba duka ba ka san da bai algabanci wajen bayarwa sannan ko bai tsoro ba wato wani zai za a fi kola musulku wani ya tafi ko da shi zai an ce wa kullu yusrifu wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin kaga wannan kire tsarin musulunci to sai kuma kan hukuncin an kai dan ne ba wannan aya daban take da wannan sai suka ba dan wannan aya tana magana akan fai'i na wato ainihin dan nabi sai in ban nabi gaba daya hakki ne na manzon Allah shi kadai ba hada shi da kowa ba dan kan zuwa hadisi da kirina haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Umar bin Khattab yake sanin amwal bani nadir مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يوجد المسلمون عليه بسبب ملائكة dukkan wani nazari gaba daya Yara daga cikin abin Allah ya koro wa maza Allah fi cikin irin abinda da musulmai ba su zaburar da dawakin su ko na kuma su akai ba fa kana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khassa sai kadai ala duk lokacin da aka zo aka noma gonakin su sai manzon Allah ya sa a tara amfanin gonan sai ya ɗauki abin da zai ciki yanan su shekara guda ya ajiye kuma ya ji alma ba ce su kula sauran amfanin gonan sai ke a sayar da shi za a sai kayan fada wani qura'i da shi za a sai gawaki na tafiya wajen jihadi rudda kan fi sabilillah dan yaki kaga nan babu wani ne kama babu wani ahlul baiti babu wani al-masakin babu wani ibnu sabil wannan ma na cikin tafsirin da kun ga ya nuna kamar a hada ayoyin suke da juna wanda kan wannan hadisi ne tsara cikin sahih bukhari to irin wannan ne idan ne wadansu daga waɗanda ba su sauran fahimta sai ta gani ana wa mala abubakar gumarar na ga haka ko da ke ba sai na farko nan ba wani dai bawan Allah yake yake ai kullum gonin Ja'far shine yawa wani Abubakar bin Rabi da Allah sarki ka ga ya wanda muke a Rabbul Azhan wannan dai wannan sun da muke wannan mun fara a Rabbul Azhan a shekarar muka fatiha din nan da bakara ni da na wani su shirin kitabin amma da sai da illa fiye muka fara ga su ne da su suka sai kana ta dauke kuma sun lokacin da zuwa ranar ke karatawa ta yi a cikin dare in a cikin waɗannan shekaru goma sha biyar ta sha takwas ko goma bakwai a ce kawai raddi ake ta ya kamata mutanen kano ne suka fi kowa sanin wannan ba wani mutum da yake gudu ko wanda yake so ta fito da yake wani ina ba ma mutane ba su fahimtar shi ilimi amana ne wato gata ne muke wa tafsirin mara da yake Abubakar Mahmud Gumi lokacin da muka zo kan wata magana da saba hadisi da fara hadisi amanar ilimi ce wata guda biyu shi na jin akwai wanda suka riga yin cikin malamai sun faɗi ba su ne ba da faɗa ba dan ba ka goma gane ne ba ya danta ne a wani wuri ya faɗa wanda muka faɗa kuma ga ita ma madogara ta kuma ba mu da ka fara faɗar ta ba waɗansu sun faɗi da sun da wannan magana kuma da ka fara kuma ga cikin da ya ga abin mun yayin da kuma yana da rabbi in ba mutum mai jiye ko kula ba amma da kuma yake da jiye ko kula ba da tafiya sai ka fata ruwa ya ce ka ta mutu kula ko abin da ba da da kike kenan amma dai amma ne kike wala ko bayani an amara da haka ku gane sai ibn nadir ya ce mutum Allah Allah shi kadai sai in sauran garuruka shine Allah bai da hukuncin da yake da ai abin da aka samu daga sauran garuruka to ga ta san falillahi walirrasuli Wani ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل idan wannan ka sanya jinin la'i shida aka yi ɗaukar malamai suka ce shida in an ce ka so jinin la'i za a warewa Allah ka san sai a warewa mai Allah ka san shi sannan saura za a ware miki ina haram fahimta kamar da jima da ya faɗa a nan lokacin da ake kaso shida aka ware da Allah shi na Allah ya za a yi da shi shi ne aka tsaya amfani da wajen hidima wa ɗakin ka'aba masallacin ka'aba sun da dukkan lafi za a amfani da wajen sayan makamai wajen sayan kayan faɗa don yin jihadi ko wannan shi ne na ubangiji ta wannan kuma wancan kowa za a baki waɗansu malamai suka ce sunan Allah an ambace shi ne tabarrukan wato na Allah din shi ne na manzon Allah a hadisi duk abin da yake kason Allah da aka ce za a haɗa ne da na manzon Allah a hadisi ta cikin girma a raba abin da a ware manzo Allah kai kawai kuma abu ba su manzo Allah a cikin nasu ya zai ware wanda zai yi da iyalinsa da kuma wanda za a tsara kayan tafiya jihadi haka yi kuma malamai suka faɗa haka yi da wannan sabani a wajen ganima na'am an yi kuma a nan wajen fai'i yadda aka wajen fai'i haka aka a wajen ganima da a wajen ganima ma Allah ce wa alamu anna ma ganin min fai'in fa ana lillahi yudahu wa min al-qurba ولنسلك وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إلى آخر الآيات. إلى ما تعمل من الإسلام. يمكن أن أعير باسي باسي دي منبع. كي لا يكون دينة غير اليمين. dan kar abin ya tafi a hannun mawada dan cikin kadai ya bar ni da yawa dalil din nan ba ma dole ai mutadawalan kare zama abin kai kawo bayan take da ila aibin mukhtalifa an fito ne abin ya rika siyasa daga zuwa hanyoyi daban-daban mai shi da mai ita dukiya haka ake so karta ta kai ta komo ta sakar a rike ta wa kun abu tafiya an yi zuwa mana dina da haka malamai da dama na da arziki a musulunci suke ganin laifin wanda zai tara dukiya ya ajiye ta sai dai kawai ta rike wannan yana ɗaya da cikin abin da yake wa tattalin arzikin kowace ƙasa illa bai tara ta kawai ya rike fi har gare ya yi noma don wani zai wani zai samu fitarai ya bude wani kasuwanci wani zai samu fitarai ya yi investment din da wata hanya ko da abin da za ka samu kaɗan ne daga ta faɗa wannan wahala ce kuma ƙarfe ribar kaɗan sai kana ganin bai kamata ba ta ɗauki miliyan ɗaya ka je ka sayo kaya an zo an ci ribar naira dubu goma an ne firme ne to amma idan ka duba a cikin wannan dubu goma an amfa kai ne sai ka samu dubu goma shi ma wani sai ya samu dubu goma kuma kai ma wani sojin ke samu sai da kuɗin ya samu suna da yawa to wannan sai sa mutane su samu bukatun su a sakamakon fitowar kuɗin ka ina ba ta mai amma abin suna fuskance mu tabbata an fuskance ta kawai kuɗi suna haka kawai wannan ya kare kuɗin abin da kuma yana rage da rage kuɗi din duk kuɗin da suke motsi to kafar ta ba a baka kan wanda ba ta mu yasa za ga illa da rashin wayewar mutanen da za su ta ce arzikin kasa kuma su kawo ta kasa duk yawanci kasashen da amerika da ingila da faransa da sauran kasashen turai suna rayuwa ne da arzikin kasashe masu su kudin sai kudin su sai kansu a nan wurin ba ka kan kudin man zai kudin su su inda ake da ko a ganin irin za a gona da su tunanin su kan kansu aji ko kuma su da da sa a kafin mutum ke tara da ta zama miliyan biyu ko kuma da haka ko miliyan biyu ko miliyan biyu kuma mutum zai zama sanar aiki da miliyan ɗaya don ta a kan gudun wanda ba dangin iya zama ba haka ne ma ɗan adawa ka ne kuma idan ka mutu ba zai za a kuɗin su dawo ƴaƴan ka ma ba su kuɗin su ko wannan ba to ka zama mutum ne babban ki da mutanen mu suke ɗaukar kuɗin su dafa sanar an gudun da to haka na indonesia da ɗaya daga cikin shugabannin mu na najeriya da aka ce yadda ko haka ya fata shi ma wanda su da wani na jira shi ma ya fata shi daya ɗaya daga cikin su da wani da suka tsude baya to fata iri ɗaya suke kan da hankali to sai dai shi su haka abin da ya fata kan ka in cikin ɗari na cikin indonesia cikin talatin da cikin suka yi amma shi kuma wani abin da ya fata kashi tamanin da biyar zuwa ta cikin ɗari yana waje kashi dole ne ke gida sai ba ku har a yanzu cikin kanta gwamnati ne domin adadin mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashin suna da yawa yana da kamfanoni na so da ke samun fiki wanda manyan manyan jihar da ake samun fiki ko a kwana ba ta a gida ko a kai kasashen waje ga gonaki ga masana'antu ga mene ne suna da su a taƙaice da ya yi saka ko kika ba mu wannan sarrafa kuɗin a gida bai hana ta masa kuɗin ba amma ana ƙalla ya rage wani bangare na wahala na jama'a dan da kin aran gaba ɗaya ba an da gora yake irin yake yanzu shugaban kasa ya ce yanzu yake da gonar da ko a gobe sai an ce kowace kowace sati yana ce kai kowace wata ne kuma miliyan 30 miliyan 30 to a cikin tsofaffin jami'ar jami'ar kan mara da kuma waye yake da gona da a cikin ake kuma ake ake ce da sannan kuma idan aka ce ga gonar na a cikin miliyan wanda ban kuma ne wata ne ba da ɗafi ta fi ne wata ne ko to a ce ba wani ya a cikin birnin yadda ake ko mutane ne za su aiki a cikin ba mutane injiniyoyi da leburori da direbobi da kowa da kowa da mai da waye mutum ne za su aiki a cikin kuma wanda za su aiki na fata kan duk ɗan ƙabilar su zai ɗauka kuma ɗan ƙabilar ne samu masu bin addini ina so dai kuma da wani dalilin da ya sa a cikin ka da amma galibi shugabannin yarba sukan yi ta'amuli da kristan cikin su da musulunci to mu a nan gurin yanzu shugabannin da suka yi irin waɗannan fata-fata ba kan gado ko kuma su yi. kare sun haɗe da su kadai suna zuwa kan siyasa ta zo kuma su ɗansa ai kaza ai a yi ta ai kaza Allah na kallon su kuma ba su kallon mu sa kuma ai ba na rufin tunani mutum ya kai ke kuri su sun kuma haka kuma wani kasa da zai gina sabon duniya daga lokacin da kusa da su turba fata abin da ake jin da su kyawa yin tsawon rabu morewa a duniya shi ne ka fi ka sha ka yi fita ka sami da ɗaya duk abin da wannan zama kula ne a duniya to lokacin da jikin ki har ga ya fara ya mutuwa kuka ka ta ba ta mai da tabobi wata da ya zafi duk inda ka sa yaji mai kyau a da inwar ka ma ko za ka san kare ba ni kake sannan idan ka wayo a haɗa ido da kuma sai a ga duk idan ya juya kuma sun sun dabbar dabbar duk sai ka fita da ayyukan ka ya ka kuma rake yaji ne zai farko da kai sannan kuma duka shi ka ji daɗi a wannan ne ma an sa maka dokoki ba kuma duk ba ba za ka cika za ka cika za ka cika za ka cika sannan kuma kana nan da wata matan ka kuma shekara arba'in baya ba ku isa ka aure da dole ba ka more dole sai ita in ma dai da ɗaya ba ce su ne ko su uku da su ne da su za ko su ne ta ba san da yawa ɗaya biyu ne ku san to kuma ta zo ta yi gudu kuma ina kuma ana gudu ne ne ta kuma kamata ne in ban da Allah haka ba a san dukiya na tsira ko ta ce ko ta wace ko ta wani ne ko ya ta yana sarrafa kai ya ce wani abu ko da kuɗi ne yanzu kana da ba ka son kace sai wani abu ta ajiye in ka ajiye kuɗin aka yi shekara guda yanzu ba su bane in ka ajiye dubu ɗari biyu shekara to za ka samu cewa abin da dubu ɗari wasu zama ka tabare yanzu kuma sai ka cika nawa irin sai ka cika goma goma to amma idan kin sai wani abu na dubu ɗari ka ajiye kuma yanzu za ka sayar da shi ba ta kuma da ko dubu ɗari ko dubu ma ma'ana dai ba a san dukiya a fuskar ta haka to ina da wannan ko kamar ba tsari ne don tsari da mutum ke kawo na tattalin arziki ba kai na tafi kai na tafi kai na tafi dole kan dole azumi ya yi ubangiji ta ala ce wa ma atakum rasulu fa tabihu wa ma nahakum an tufantahu wa taqullaha inda allaha kabirul qawl abinda manzon Allah ya ba ku ku karba wa ma nahakum an abinda ya hana ku tantu ku ku a nan wannan aya tana magana ne ba kan faidi yadda aka ce wannan za a ba faidi to ku san wannan Allah yake wanda duk ba ba ba su kuma sai sai amma abin da aya take nufi amma fatin lafazinta ya shafi cikin kowane irin abu da manzo Allah ya bayar a karɓa wanda ya hana a hannu duk abin da ya umarni a karɓi umarnin sa abin da ya hana a hannu tun da ma wato ta fito ta ba wai sai sai ba kaɗai sai da wani sa ganima da wani sa فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد الاسلام ده كده تفكر في Da مسلم ده عايز الله قال ده غريب فكان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا manzo Allah ya yi wani abu fatarakasa fi wato shi bai ɗauki abin da ƙarfi ba ya ɗauki shi a matsayin rangwame a shari'ance ba ba na da zalika na sannan ashabi sai labari ya kai ga waɗansu cikin sahabban sa ta ka annabi karihu wa tanazzahu anhu sai suka ce duka manzo Allah ya ba da rangumi a karanta a ilimin kaza kai mu duba nan ba ni ba zamu ba ai shi kila annabi ne an gafarta masa mu ba ba sai an ta mana ba zamu ba ba balaga ku zalika sai wannan labarin ya sai da annabi fa qama khatiban ya tafi da ya gudu da cikin mutane fa kana sai ma ba da rijalin balagahum anni amrun ba kare fa karhihu wa tanazzahu anhu me ya samu waɗansu mutane labarin ya kai gare su cewa ga wani al'amari na ba da zango mai a amma su kuma su ci wannan abin wai su nemi su tsarkake kan su ba za su yi wannan abin ba Ba wallahi ina rantsuwa da Allah la ana a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashya na fi su sanin Allah kuma na fi su tsoron Allah abin da duk suka ga ba na ba da mutum to da ya kowa ya ɗauki ka ga wani hadisi duk zai zai shiga cikin faɗin wa ma ta kuma rizuru wa qulu wa ma ata irin yadda manzo Allah idan ya bayar da umarni na wajibi a yi aiki da ji haka idan ya ba da umarni na musabanci a yi aiki da haka ya yi izini kan a iya cin kaza a iya san kaza a iya aikata kaza a iya faɗin kaza ba ya rangwame ba to kuma ne zuwa haramta wa mutane kuma na haka amma idan ya hana kuma su ci kenan sai mutane Allah ke wata Allah ku gora so ban gidi ku zo da hukunta inna Allah ta gidi iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne ku saboda ka sa nan mun tsoro lokaci ya ga abin da muka faɗa ya zama da Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure kuma Allah ya rike ya ce kana hada dukiya da talaka da mai kuɗi a raba ya waɗanda manzan Allah ya yi don saboda suna haɗawa su raba kai da ka bai gadi kun ba to kawo na bi al-ariyun kai ka bai abu musul asrani manzo Allah ya yi yake hun minni wa anni suna wani dinna yake saboda sun kasance idan suka yi tafiya digiri ya tafi ta hannun ko kuma a yi gare ta ya kare yawa ya bi wanda da kuma ne kare masa to sai su ce kowa ya kawo na sai su kawo sai a zuba wuri sai sai a raba kaga abinci ne aka raba kamar yanzu muka kawo kwanin to in kawo kwanin to daga gidana wani kuma ba da ke zai wura tare da ni amma ba ta ka yi da kawo inda da ta ajiye wanke kawo na ta wanke kawo na ta zuwa raba da ni ba inda mutum ke kai wannan girgin ne ka in ka ɗauki mutunci aka ko kawo da mutunci ne ya amma da ake magana abinci da shi abin da bai kamata a ruwa amma da ruwa ba a ruwa ba a ruwa a to amma sai ka ɗauka ta kuma ke don a ƙa'idar yanzu kawo na cikin masu zai kafa haka ma ya a wannan ya kuma tambaya don gane da maganan gemu waɗansu daga cikin yan uwa sukan bar gemu amma sun su da aikata ayyuka waɗanda ba su dace ba har suna yin zamba da sauran mugayen ayyuka ya shi kuma saboda wannan abin ya ba shi hanji sai ake na gemu ai ba ka ba ta wani na farko dai ya kamata ka sani gemu wajibi ne kuma sun ji bayan da sahabi da wajibi kuma gemu daga lokacin da ya fito shi ne lokacin fitowa lokacin tsaye da shi ba a cewa ta an kawo ɗaukin da ruwa tsaye da gemu kuma ko suka babu duk wanda Allah ya ɗauke sarki ya masa kan da fitar ya zama ya tsaye da gemu ya kamata ya kwatanta gaskiya da tsoron Allah da rikon amana amma ba daidai ba ne ba mutum ya yi da ba za a iya amintuwa da fiye yanzu kuma ya amfani da wannan amincewa da aka masa yau da wannan na ɗaya daga cikin mutanen da manzon Allah zai hukuma da su a gaban Allah ran tafi kan. wannan a gaiki a cikin wani hali na kamala na sama don Allah sai aka mutunta shi da an ga yayi kama da na Allah shi kuma sai yau da wannan da zai saboda haka sai ne kamata ka ake gani ya kamata ka kai da girman ka kana yin yabon Allah idan haka ne ai wani yana yana yabon yana yin sallah ko ba ku taɓa tunanin cewa sun ji ne da zafi ya ana sallah da su ko da yake a bar musu da Allah ne ya zama kowa da kowa har ne da kuma kana sallah dan ka fara zaka wani tunani idan yana da wani tunani a kan dan haka yana da zafi قبل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله jihar fi sabilillahi da alaikum tubulun ma'ana wannan aya ya wadanda suka imani su tsara dokokin Allah da ita kuma wata biyo ne wasila kuma ku nemi wasila zuwa gare wasila zuwa ga Allah wato ka bauta masa shi kadai kuma da abin da ya far'anta ne manzon wannan ita wasila zuwa ga Allah amma ba ana nufin ka rubu wani mutum da yake zama maka wasila zuwa ga Allah ba ana nufin ka rubu annabawa don su zama maka wasila na Allah ta hanyar ka bauta musu don su yi maka da Allah ko ka yi musu abinda ba a yi wa kowa shi ke Allah wannan kuskure ko kada nufin wa a rubu wanda ya a matsayin wasila zuwa ga Allah a roƙe su abinda Allah za a roƙa don su wasila ne zuwa ga Allah wannan kuskure ne shirka ne وكذا هو بأن الدين كبوت جاء ألا بأكل أن لا يجب وأن الدين حقيقة لا أبدا آية حكمة بلو جاءت أولئك الذين يدعون يهتدون إلى ربهم يوصلا أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مقدورا. في سورة الإسلام. waɗanda kafirai suke kiran su ko suke bauta musu ulaiikal ladina yad'una waɗannan da kafirai suke kira ko masu hujja suke musu suke kiran su ko yake su bukatu yadda gona ya rage wasila su suna neman wasila zuwa ga ubangiji a ce su ba za su zama wasila ba kuma a yanka da kuma su nemi wasila su suna neman wasila zuwa ga ubangiji sai suke neman wasila zuwa يوجد سوى أنه يرجون رحمته ويخافون عذابه هنا فاكر لها مصنع كنا جيت لها عذابة وما يكذب بالضوء وسيلة ولا غلا بالضوء وسيلة فاكر لها مصنع بالضوء وسيلة آية. أنا أقول لك كتابة السنة وأنا ولا آية لك أقول لك السنة يقول لك كتير لا لسالة بأيدي كتابة السنة أنا من الوقت اللي أقول لك تفسير الآية لا يدعي أنه يتوقع كانت وأنا يزيد بسيطة من الناس zai zama ku goma na amma da aka kashe shi ne abin da ya fi da wani mai kyau idan wani ya ce da annabi da annabawa wasila ne su zuwa ga Allah ko su ba wasila ba za ta iya cewa eh, muka idan kana nufin annabawa wasila ne zuwa ga Allah ma'ana tsani ne su zuwa ga Allah domin kasancewa suna yin bayanin me Allah yake so me Allah baya to lallai dan adam ba ya da wata hanya ta fahimtar me Allah yake so me ne Allah baya so me Allah yake bari shi ne Allah ya hana sai ta hanyar wa to su wasila ne ta wannan hanyar amma idan kana nufin a roƙe su a kira su a rantsa da sunayen su abinda ba a roƙa a wajen kowa sai a wajen Allah sai a zo a roƙa a wajen su to su ba wasu da ne dai dan kai mutu hada ta mai da su shira ka ulillahi a mutum tarayya da haka mun magana ta kai dan haka anan duk wanda za a ce maka wasila ne ki zuwa Allah sai ka tambayi wanda yake wasila ne ka ce na duk wanda wasila idan ka tambayi zai maka bayanin ne Allah ke me manzo Allah ya yi umarni me manzo Allah ya hana me ne aka faɗa idan mutum ya aikata za su zama sanadiyar dacewa da aljanna kuma da tsira da bautar me ya abin da zai jawo son Allah me ya abin da zai jawo mutum jin Allah in kana nufin haka kan ka eh wani ya zama wasila ta gani amma idan kana nufin a kiraye shi a roke shi za a fito da kira sunan shi to wannan shirka ne duk wani kun ji wannan matsayi ga mai da shi ya zama tarikun billahi abokin tarayya da Allah wannan wannan shirka ce babbar shirka da kuma da mutum zuwa ga mutum Allah ya yi duk wasu furmanu ayoyi waɗanda suke masu tsawo wajen kafara ko da su suna ganin a rubuce kila gajeru ne ko ba su da tsawo sosai amma suna da tsawo ta fuskar kafara wani ce faɗin Allah wa kuma rasulu ku zo ma na wasu wani bandar wani da nufin mutum da zai aikata gida ba da yauka maka abin da Allah ya ce amma duniya ta bangan jikinka da kuma ɗabi'a da Allah ta biya da kai kai dan adam bai yi ka zan ba su da baya sabo ba mai daidai har abada wanda baya kure ba Allah bai yi ga kan da haka zan zuba ba ranka ne ba ya da maka da kanka ya yi ba da inda kun tabbata ona da yayin wannan وانا اغفر الذنوب اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم أكو باينا كنا نذكر كلمة هذا الله بالليل والنهار دليل أنا كنا نذكر يكون هنا غفر الذنوب جميعا هنا كنا نغفر الذنوب فإن تعالى قال يريدك لا يدور على بيته هذا إلا من يتبع رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رقبة. ألا يجد مثلا ديبو فلا يجد ديبو على بيته هذا فايا لي كرد ديبو إلا من يتبع رسول sai wanda ya tafi cikin magana ba wa manzo cikin mala'ika ko manzo cikin mutane الله يقتفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم وبين أيديهم وخلفهم ولا يسرد الأمور آية كل أنا كان الله لكأية سنجيب أما الله كان سنجيب دوان دي قداما تكم من جنبي kaga duk wanda ba manzo ba zai iya sanin da ne ta hanyar manzo in manzo ya ba shi labari bazan Allah bai san mu da ba sai da Allah ya masa wahayi waɗansu ya san waɗansu ma ko da ba an yi wani ba kuma yadda Allah ala cikin waɗanda suke dawo tare da a Madina akwai munafikai sun ƙware ba ka san su haka Allah ga ya annabi la Allah mu ne muka san su kana azubuhum marratan kuma yarduna ila azabin kaga manzo Allah bai musu ba sai da Allah ya masa wahayi Allah ya masa wahayi ba duke sanar da shi ya sanar da shi waɗansu waɗansu kuma ya ba shi alamomi wanda zai gano yace wala raja'una haylatahum فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم فيها من خوف والله يعلم ba duka da shi ba su wajen za su bata alamu to waɗanda aka sanar da shi nan sai kira wa zai fa bin laifin ba ne ba ki labarin su da ne wasu da ne ina ba ta fahimta kaji adam ko zai fa bin laifin tun da shi ba annabi bane Allah ba zai sanar da shi bai ba sai dai ta hanyar wa to wannan jina bin da aka kike babu wanda ya san bai ba Allah amma Allah yana sanar da wanda ya ga dama wani abu wancan satin ce duk umarnin da ake a cikin Qur'ani ya dauka a matsayin wajen a baka wannan magana ce kusan kullum a cikin karatu na ne kuma hikima ce ta karantarwa ta malamai suka ce ka yawan mai da abu har ma mutane su ji zama yadda a yau a siyasar duniya turawa amerikawa suke yin kariya har su yi tuni ta ta har a yadda da yadda gaske ne don suka ce yi kariya yi kariya yi kariya sau miliyan idan ya so a miliyan ɗaya da ɗaya a yadda da sun halatta kan sunan to da ga me duk kuke sai da tsara kullum abin da nake cewa al'amru mujarradu an al in ka fahimci wannan magana to in baka fahimta ba to gobe ka same ni a gida karfe takwas da rabi daidai in ka tsara minti ɗaya ba zan saurare ka al'amru mujarradu an al-qara'in yujibul wujub shi kenan abin da ne faɗa ke ka ga kowa ya sani saboda ba wanda ya wani ciki kuma gobe sai da fada wani Allah ya ce me ya kamata ya a cikin farko na abubuwan da ya kamata ya a farko na suna da yawa ina sa ran za a gabatar da zarafi a kan ko ni ko kuma dan uwa Dr. Bashir Ali tunda ya kammala karatu ya dawo gida yanzu gaba ɗaya sati biyu ko uku da suka wuce duk da cewa ayyukan karantar wasu za su fara ta ina in bayan sallah ba amma dai muna da kiran a amfani shi a wannan yan kwanaki na kafin a tafi aiki ne ina kyauta da sai za mu tsara darasi ko wajen filastoci ko ganawa daban-daban wasu wanda na amfani wanda za su ɗauki wani bangare na aikin haji goma farko na zirga layya sallah insha Allah mana a ba sanarwa idan lokaci Allahumma sai muka ce haka abin da ka faɗa da dole Allah ta wanda da wanda a Allah ya